Hoto na sha bakwai A lokacin Yesu, mafasa da masu kashin kai akan gicciye su, da haka nan ba za su mutu da sauri ba. Haka nan ne suka gicciye Yesu, suka sa ƙusa a ƙafafunsa da kuma hannuwansa. Allah ya ce, In ba tare da zubawan jini ba, babu gafaran zunubai. Yesu ya mutu da rana wajen ƙarfe uku na yamma, an yi babban duhu cikin duniya, ƙasa ta girgiza. Ɗaya daga cikin sojan da suka gicciye Yesu ya ce, Gaskiya ne wannan mutum ɗan Allah ne, bayan mutuwan Yesu, abokansa sun ɗauki gangar jikinsa, suka naɗiɗiye suka sa cikin kabari. sai masu iko suka sa aka rufe bakin kabarin da babban dutse, kuma soja suka rika tsaron bakin kabarin domin kada wani ya sace jikin Yesu, sa'an nan a ce ya tashi daga matattu.